Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. shida da minti goma sha biyar a birnin Yammai da kewaye lokacin da zamu gabatar muku da shirin muhawara na Studio Kalangu. Masu mu mu da yau mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na Studio Kalangu. Shirin muhawara Studio Kalangu dai wani hili ne na musamman da ke baku damar tattaunawa kan muru'e daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan shafin mu na Facebook ko kuma kan yanar gizo ko kuma kan WhatsApp. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo 38 a bukukuɗin Studio Kalangu a faɗin kasar Niger. Shirin muhawara na Studio Kalangu Kalangu na yau zai tsokaci kan yadda matasa suka ba da kai ga tafarkin siyasa a jamhuriyar Nijar, kalubale da kuma matsaloli da ke tattare da wannan al'amarin. Daga lokacin da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kanta a ranar uku ga watan Agusta na shekara ta 1960 zuwa yau, ƙasar Nijar ta fuskanci jamhuriya da mulkin siyasa daban-daban, kama daga zaɓuɓɓuka a cikin tafarkin demokuraɗiyya da kuma mulkin riƙon ƙwarya daga sojoji. shekara ta 2011 wadda ta yi daidai da kasancewar jamhuriyar Nijar kan tsarin mulki na hudu a cikin shi matasa suka taka rawar gani sosai a cikin al'amuran demokradiyya da cigaban kasa matasa sun kwashe fiye da rabin al'ummar kasar Nijar kamar yadda alkalumma suka nuna fiye da miliyan goma sha bakwai na al'ummar ƙasar Nijar matasa ne wannan kuma a lokacin kidayar jama'a na shekara ta 2012 wannan kuma ya nuna cewar matasa sun kwashe kishi biyar cikin ɗari na al'ummar kasar Nijar ya dace a dama da su a cikin al'amuran siyasa yadda ya kamata kuma a kowane fanni a yau matasa na korafin cewa an ware su dalilin da yasa kenan suke fafutuka hannu da hannu tare da jam'iyyun nasu don ya zamanto an dama da su a cikin bangarori daban-daban na ci gaban siyasa da ci gaban ƙasa shugabannin na matasa ba su yi kasa a gwiwa ba wajen gwagwarmaya ta kwato hakokin na matasa kamar yadda wani shafin jarida na tamtam info ya bayyana To domin gano bakin zaren wannan al'amarin na matasa da siyasa, miki hana ruwa gudu, menene abun yi don a samu mafita ya samu gayyato muku a cikin ɗakin magana na studio Kalangu birnin Yamai a wannan maraicen. Wakilin jam'iyya ta PNDS tarayya a bangaren matasa cewa da OGT Mamman Sani Kwada. Barka da isowa. Barka Akwai Bana Ibrahim na Biro na Kotun Koli na Lumana Afirka. bana sannu da karɓar goron sannu ni hawa usman na ke muku lale marhabi kan inji muna tare da isa lau madalla mun suma da ku mamman sani kada ku za ku iya bayyana mana matsayin na matasa a bangaren na jam'iyyar ta Bendes Tarayya. Assalamu alaikum. Wa alaikum Eh bana ina kwana. Eh, muna lahiya ko? Eh, to madalla. Eh hawa na gode da kuka bani ga dama wanda zan zuwa in yi bayani musamman matasa. To a mu a wajen mu a cikin jami'in mu tarayya ko da in ka shiga cikin hadodi cikin garin ya mai babu wani farti tarayya ko wani lumana ko wani jamhuriya duka dai matasa magana su guda ce ba a ɗauka shawarar su in za a ɗauka wani ƙudiri haka ba a sasu cikin magana akwai ma wanda ke cewa ba a aiki da matasa sam sam sam to amma ba na duka abin da suke kokari ba haka nan bane ko ba gaskiya ba shi wannan ba a lasawa ba a rasa mu irin wannan matsalolin cikin jam'iyya to amma alhamdulillah mu a wajen mu tunda Muhammadu Isu ya shiga ya zo hau kujerar mulki tun 2011 kamar da kuka kwatanta. Mhm. Shekara ta 2011. Matasa ba su iya ciya ba a aiki da su. Yanzu kuka diba kamar ga gwamnatin ma na yanzu yana yin zana maka kuma matashi da ya kai bakwai ko takwas. a cikin gwamnati yana iya cewa ma tun samun incin kai har yanzu ba a taɓa samun gwamnati ba wanda ya sa yara matasa ciki kuma alhamdulillahi in ko diba ma direction direction na ƙasa wana ganin akwai matasa da yawa ciki kenan ba a iya cewa matasa an ware su ba komi ba ake yi da su haka ne amma ba a iya cewa kuma an ware su komai da komai abin da muke so mun same shi to ko akwai wata gwagwarmaya da matasan su kai a bangaren na jami'ar taku kayan suka yi jima wannan matsayin in kuka dauka 2011 kenzu gaskiya matasa sun shiga gaba kwarai ma bisa cikin mu jami'an mu sun shiga gaba kwarai ta fannin kan misali samun matsayi har cikin jami'a mhm. da in kuka je kuna ganin tun daga sen ha bef kuna ganin lokacin dukan mai mutane ne shekara sattin shekara hamsin da wani abu to alhamdulillah yanzu sai ku gani kamar munan nyame za ku ganin akwai jeune ko matasa kware ciki cikin ta saboda mun sha haduwa muna tattauna tsakanin muna ya kamata in ana tashi ran abubuwan an sa matasa parce akwai wasu aiki sai matasa ke yin shi ko ba gaskiya ba shi ba mutum matsayi ko dai yana babba haka inda ba yi to sai aka lura cewa kamar akwai matasan da in aka tsara su cikin ta to komai na ita daidai to shi ne na ce muku mutum dubu ɗaya da sha ɗaya zuwa yanzu gaskiya babu laifi yanzu kamar kuna iya ba mu misali daga cikin irin rawar da matasan suka kuka taka a bangaren jam'iyyar taku shawo kan matsalolin da matasa suke cin karo da su kamar wani irin hoɓɓasa ne suka taɓa yi misali eh ina iya baku misali mhm. yadda in kuka ɗauka shi yanzu ko ana son a sa mutum ga matsayi ko an sa shi ma in aka ba iyawa misali kamar akwai wurare da yawa wanda matasa suka ɗauka tun daga kamfani masu kanuna suna yawa kun gane tun daga kamfanin passport tun daga nan ne ake ake gane wanda suke iya su yi aiki da kodin masu yawa matsayin da da latijan ke dauka yanzu mutane suka dauke shi ana tsammanin kamfanin masu yawa matasan sai a gani ma a akasari ma gaskiya an dan kara samun ma ci gaba kamar idan aka duba lokacin da tsaffin suke ɗauka. Eh da lokacin tsaffin suke ɗauka kamar yanzu ku ɗauka mu kamar tsohe namu wannan kamar wannan na san su wannan ai kamar su top ne kamar yanzu ku ɗauka kamar au niveau de federation kamar wannan kamar yamai ko wani maraɗe ko wani agaris dai ko ina da ai sai a ce sai manyan mutane suke shiga. To yanzu tun da kamar yanzu misali ana iya cewa a ba matashi kamar kamar post na sekretar janar misali mhm. da a yi sai a ce sai wani latijo to kamar shi sekretar janar din aka ba aka matashi da yake ana aiki kuma da zamani akwai tahiya ta zamani da ake yi Shi shine yasa da yawa yanzu tun ons da sai ga an bayar matsayi da yawa misali ne kamfani da nake baku misali ne na kamfani nake baku mhm. saboda mu da ke cikin mun ga akwai sauyi kwarai da aka tsara matasa daga ciki su wannan mayan suna nan su su kamar shiga ne to amma akwai sauran mayan da ke ɗaukar wurare sai aka ce to zan zai kamata a ce su ma yaran a ba su wuri a gani ya kamata a yi to alhamdulillah da aka ba da gaskiya mun ga sauyi sun yi abin a a gani an yi abin a a gani sake dawa kan kamar masani mu koma wajen ka bana shin a bangaren jam'iyyar taku ta lumana afirka ku za ku iya bayyana mana matsayin matasa assalamu alaikum hawa assalamu alaikum mun sani kayan ba da amsa sai in mika godiya ta zuwa ga studio kalangu da daman da kun kawo mu yau mu zo mu sa bakin ma cikin muhawarin da ke. na yau to yau lalle in an diba a cikin jam'iyyar mu modern faluma na sai in ce kaman cikin sauran jam'iyyoyin siyasa ne akwai ƙungiyoyi da an kawa wanda sun ka kumshi kawai matasa kamar kuma abin ga kungiyar mata ko na kankanan eh, mata cikin mu akwai shi kowanne na da bangaren shi bangaren shi mhm. bayan a ce akwai biro wannan babba na ƙasa sai a ce akwai organization doma su ne kama a ce kungiyoyin matasa da na mata da kankanan yaran mata su ma to ni ka ba da amsan na ya kamata in tunatar da ku da cewa mu daga cikin jam'iyyar da ta hutu. Kun san kuma an ka diba kahin ma demokaradiyya kama ce kasan mu ta shiga cikin hanyar tafarkin demokaradiyya da akwai abin da ake ce ma samariya to eh, cikin MNSD wanda ya kunshi matasa su ne ke gamuwa suna aiki na ci gaban ƙasa kuma ana ba su kama ce mukami a cikin dumomi hamma birane to a cikin wannan da an ka zo dubu 1981 daga 81 zuwa ha lokacin da an kai conference national kenan lokacin na MNSD na da kungiyoyin nan na matasa to su ne da an kai MNSD party ita shi kuma an ka ɗauka sai an ka zo an ka sa bisa kan takardun eh, jam'iyyar to da mun ka kirkiro modern falumana cikin tahiyar da ake yi ta jam'iyyar mu akwai abin da mun ka gada daga tsohon jam'iyyar wadda mun ka huto da ita MNSD. To ni a gani na matsala ce babba tunda ni in nan nazari tunda an ka kawa wannan kungiyoyin nan na matasa sai ka ga ba a sa su cikin aiki sai lokacin da kamfani ta fara mhm, kana mhm. jin shi ma aboki na na muhawara ya ce eh, abin ga misalin da ya baku na kamfani ne mhm. to yau da wannan abin ga kana ce organization kin jami'oyin siyasa in an ka ɗauka matashi ba a son shi sai lokacin da an ce kamfani ko mhm. kuma wani aiki na ƙarhi ya tashi akwai meeting a ce a ɗauki shares a yi wane ne a je ana zaga cikin gari ana publicity mhm. to wannan abu shi ne matsala babba cikin modern falumana ko kuma cikin sauran jami'oyin siyasa mhm. to shi ne ni ganin da nike yi matsayin nan da ake bamu a cikin jami'oyin siyasa bai dace ba kuma ba abu bane da ke sa matashin niger su ci gaba tunda in an ka ɗauka yau in an ce muku sen ɗazu kun ja zance ya ce sen ai wannan top ne mhm. kenan an ɗauki sen da wuya na pendes ko kuma na lumana bureau executive news guda ko biyu ake iya samu matashin da ke ciki alhali ko ɗazu da kinka yi magana kinka ce a cikin kama ce jama'a da ke cikin kasar gani ta Nijar kashi 65 ma kan 100 duk matasa ne. Mhm. To abin nan shi ke kawo cikas a cikin governance in ƙasa yanka ce mm. tafiyar ƙasa tunda wanda ke kirkiro in ƙasa ba matashi ba ne alhali ko duk yawan nijar matasa ne to wannan abun daga cikin jami'iyyar ta samu tushe kuma an kaje har lokacin da jami'a ta samu milki a cikin milkin ma ana ganin babu matashi matashi da yawa yau maimakon a ce da zuman mansani ya tunar da cewa akwai matashi bakwai ko takwas a cikin gwamnati wadda ta kunshi mutane 43 kamata ya a ce a tsohi bakwai kawai kamata a samu <laughs> matashin ne sun kai yawa to da wannan tushen daga cikin jami'o'inmu ne ake samun su tunda in kun ka ɗauki ƙasashen da suke na turai wanda sun ka mu kamar kama hanyar tafarkin demokuraɗiya in kun ka je da wuya za ku samu kungiya ta matasa tunda an ce kungiya ta matasa ba abu ba ne da ke sa kamar a ce mutane su gane menene siyasa kuma a ce suna samun mukami a cikin siyasa a kamata ya a bari a yi biro kamar kakan da ake ma mata an ka ce kota a ce mhm. cikin biro ya an ɗauki secretary adjoint kinshi matashi ne in kuma an ɗauki matashi secretary a ce a samu wanda ke da experience a turanci a ce a sa to wannan abu ne ina ne abu guda da ni ina kalle kama ce matashi a cikin jam'iyoyin siyasar Nijar abun nan ne ni na gane kuma shi ne ya kamata a sauya inda ana son gobe a ce lalle matashin Nijar sun shiga a siyasa kuma sun samu amfanin siyasa kuma kasa ta ci gaba da ƙarhin da ke gare ta tun matashi su ne ƙarhin ƙasar mun gode sosai mm. bana kama a bangaren jam'iyyar taku ta mm. lumana wani irin matsaloli ne su matasan suke ce da su kun san kama a ce a cikin kasan ma ka ɗauka yau in za ka kama aiki sana'a mm-hmm. sai a kana da jari ko kuma in kai matashi ne da wuya a ce kana da jari in dai ba gadon shi kai ba to shine a cikin siyasa ma yau siyasa mu ta koma siyasa ta kuɗi in baka da kuɗi baka yi siyasa tunda yau kamfen parti bai baka dan takara kai ne ke hudu kuɗi daga cikin aljihunka ka je kai kamfen to matashin nijar ba su da dama tunda yawancin su suna ɗalibai ne ko kuma a ce sun yi da karatu ba samu aiki ba kenan koma suna da kuzari su yi siyasa idan sun ka zo suna samun cikas sai adiba a ce a ah, wani ba ya baka ko da dai kana da ilimin da ya kamata ka yi shi tunda baka da kuɗin sa cikin kamfen ba a baka to abu na horko wanda mun ke fuskanta a cikin jam'iyyoyi shine na ganin cewa yau siyasa mu ta koma siyasa ta na biyun matashi su ma yau abu ne da komawa suke bayan an kawo hazancin siyasa da mm-hmm. kansu tunda da yawa cikinmu sai ka ga sun ce a siyasa ai yaudara ce siyasa ba gaskiya ba ce to mutane sai suke komawa baya ba su sa karhi a ce suna shiga a cikin siyasa kuma ba su kuzari sosai koma yanzu in kun ka ɗauki eh, ran zaɓe in an ka mm-hmm. dubi kuri'un da ake nijar in an ka ɗauka tun da mun ka fara zaɓe zuwa yau to de participation wanda ke zuwa su yi zaɓe ran zaɓe abu ne da kullum bisa ɗari bai huce arba'in ba arba'in da biyu to in an ka je an ka yi lissafi an ka gani duk wa'anda ba su zuwa zaɓin nan yawancin su matasa ne tunda su ba su magani ba ba su kama a ce importance ɗin darajan siyasa ne ma su ba su gani alhali ko ko ka so ko baka so ba siyasa ita ce yau kama ce in baka yi ta ma ita ce kula da kai mhm. kenan dole mutane su sauya halin su. matasa su sanda in ba kai siyasa ba gobe baka cin moriyan 'yan siyasa kuma in kana so matashi a ce yau sun samu amfani na ƙasa kamata ya yi mutane su kula da siyasa su shiga cikin jami'oyi kuma in sun ka shiga kasu koma baya mun gode bana mun sake dawowa kan ku mamman sani a yanzu bana ya yi tsokacin cewa matasa suna jaya baya baya da siyasa a ganin ku muke san haka gaskiya ne yawa matasa suna ja baya baya siyasa kamar abin da ya kwatanta muku ne cewa mhm. mutane ko kana sakai takara ko na yawan ga devil mhm. wani bai da kudala akasari dai farti ne ke badawa a ce ayi to daga inda mutum bai da kuɗin da za shi badawa shi wani abun siyasa tana da waya gare shi shi ne matsayi irin na zama konsayi kuɗin majalisa wannan abu ne wanda ke da waya gare shi bana kawo zancen ciya kama da eh, katron 23 zo ke yanzu duk da yamma matasa muna kishi 65 cikin 100 in aka zo leto da participation mutane suka suka zaɓe sai ku gani yawanci mata da manyan mutane maza da ciya sun yawa su matasan matasan sun ja da baya ba su si wasu sun ɗauke suna cewa kamar siyasa shirme ne kuma hausa suke cewa an baro kyau ta ranar haihuwa lokacin da siyasa ta shigo mu nan ya kamata a ce an waye ma kamar matasa na can mu mu na wani harko a waye masa kansu ga yanda ake yi saboda shine ko lokaci in kuka diba mu muna da bambanci matasa mu na afirka yawanci ma kamar munan kasar mu da kewaye muna da bambanci da matasa na laraba nan ko su alshiri ko su libya ko ko na tura saboda su sun san ko da suka tashi ma sun tashi da wani abin kansu tun da farko ya kamata a ce lokacin aka fara siyasa sai a waye mu matasa da kanunsu ga unwanin siyasa ga unwanin siyasa ga matashi to yanzu ko da aka fara sai aka tari kamar da bana ne ya ce lokacin nan tun mulkin MLCD yanda ai jam'iyyoyin mu nan dukkan yawanci mutane ai cikin MNC party ita suke mm-hmm. laciyan su ne sahun gaba ko da ma siyasa ta shigo yanzu aka kare jami'u kuma su ne suka shiga gaba kenan shi matashi baya yake saboda dan lakwal ne ɗalibi ne ko kuma ɗan kasuwa ne ƙarami kuma ko kana ɗan abin gana ka baka da akse kan baka da ba a sa ka jiki wanda zaka shiga gaba mm-hmm. to shine kamar matsala eh, matasa ni zan ce kamar matsala matasa mu na Niger a takaice dai kamar kana nihin Eh. matasan kamar zalama suke sawa maimakon su tsaya su koya ko kuma su tsaya har su kai inda suke son su cimma suna so da gaggawa da sun shiga su samu wani abu wataƙila shi yasa kuke umarni da sojan bangar siyasa eh to kuma wannan ma akwai wannan to amma ni da so kamar kin da zan dan ba ni dan bayani kadan kin da ba na ma kawo can zabe yanzu in ku doka kan mata ai zaɓe a tattara mutane da yawa a zaɓe sai mata wannan kowace jam'iyya kowa sani mata ne kanan sai matasa mu mun hi yawa yan abun a kilga ne to amma matsalai yan sai ku ga yan siyasa ya tara mutum da kai ɗari biyu ya zo wajen mitin a ce matashi ɗari biyu ne yan sai a zo ranar zaɓe sai ga mutum hamsin ya zaɓe kamar mankin matashi bai ba abin muhimmanci ba wani ma ba wani ma ba da takarda paske shi komai daga takarda aiwa ke wara inda aka ce mata takarda aiwa to wani ma ba da ita ban tana ce aje a mashi ya je ya rubuta kanshi a mai takarda zabe mhm. sai zo su ta kuwa sai san ƙara koce koce sai a je zabe ba sa zabe kenan da an tashi sai a ce a mata suke zaɓe akwai kota ta mata a sa mata kuma wani ai gaskiya ne mhm. to kayan mu kai ga wannan a bangaren naku me kuke yi wace irin waya da kuke kama matasan don ya zamanto su mai da niyya. Mu da ɓangaren mu na tsammanin ko sauran ma ja'uyin haka ne abinda muke kullum yadda mu kin ga daga wajen mu mhm. hakumi yi na matasa wanda suke bin matasa sau da kawa su section district musamman su su bana ko suke cima abin gana su daga section daga ben bef mu da muna wannan abubuwan muna mu matasa muna ce musu abin da ya kamata ku yi na farko in kuna son ku samu incin kanku su ga siyasa ilfoke ku zan ki hituwa kuna zabe shi kuma zabe in za a yin shi sai da abin zabe ake yau in kuna hituwa da yawa kuna zabe an san matsayin ku in ku kai magana dole a saurare ku to mutanen mu ba su da ma zuwa zaben to mu yanzu aiki na muke yi a wajen mu muna bi ne matasa wanda ba su takara aiwa ko da kin kwanakin ba an wani aiki na na rajista wannan ko na takara aiwa to abin da ya bani mamaki sai na ga wai kusan miliyan biyar na mutane Nijar ba su taka wannan wata uku da aka yi an ce ana sake koma a sake wani sai yanzu ko da an sake koma ma amma ba a samu miliyan biyar din ba a samu kamar ko miliyan biyu da rabi cikin ƙasa mai miliyan ashirin da biyu a ce wajen miliyan takwas ba su takar aiwa kenan sani ma wacce har bulaguro suke yi ma ba ma daga wani maraɗi ka zo nan garin ba har suna zuwa ƙasashen waje tana wa har masu zuwa hajji ma ba su ta karawa sai masu fasawar haka nan hashi kun ga wannan bai dace ba a yi kuma yawancin mu da matasa ne ke da matsala ina bulaguro ina ganin sai a zo bakin post din police sai a tsira mutane ci matasa ai akwai yan mata sai ka an tsira mata ga sunan ba su ta to kun ga duka wani abu mu yana cikin abin da muke ma matasa gargadi su je in ba su ta aiwa a yi masa takardar aihuwa in aka zo radda aka ce an buɗe rijista na zuwa kowa rubuta sunan shi na a samu karta na zaɓe kenan sai ka shi zaɓe ni mu ga namu tunani wani abu ne kaɗai za sa matasa su samu incin kansu su samu takaru na zaɓe su hito su yi zaɓe sosai wanda ko ɗan takara ya gana kuma yana sai masa wani abu kamar da ake kasashen laraba ko tura sai su hito da su yi zaɓe su ce a'a ba shi ba to wani abu ne kaɗai za a iya da matasa mu ga mu abin da muke kwananta mutane kenan matasa ga abin da ya kamata ku yi in kuna son mu samu incin kanmu tunda he sun zaɓe ne sannan ne zai su aka yi zaɓe a wani lokaci za a zancen kuta kamar da bana ya ce za a zancen kuta a ba matasa manasar kaza a ba matasa kujerar dibiti kaza a majalisa kaza to shine ya kamata a ce wannan abun matasa su yi shi don samu incin kansu mun gode mun sake dawa kanka mamman sani e a bangaren naku bana kun ji su mamman sani irin yadda suke shin akwai wata husa'a da kuke yi kuma a bangaren a husa'a ita ce guda ce horo mun ba an hori matasa ba da wayar da kai da wayar da kai ba a samun canjin kama a ce canji a cikin tafiyar da harkar siyasa a da na farko dai kusa akwai cikin matsaloli na mance rishin zuwa lakwal rishin karatu tunda an ka ɗauki kasar ga mahi yawan matasa ba su da dama ko sun je lakol ba su nisa a cikin lakol mhm. kenan wannan mutum da wuya ya gane mahimmancin siyasa ya kamata a sa ƙarfi bisa kan horon matasa a sa su lakol a kula da su kuma a riƙe su a cikin makarantu eh, wanda bai da dama ma ko ma ce wanda bai da sa a karatu a bashi aiki yi tunda mutum yana aiki ma kun ga harkar jari ko kuma harkar kuɗin siyasa na abin ga bai gagara mutu. to amma wanda ya yi yawa shine mu muke yi shine niwa da kaina da yau in na kilga a shekarun da sun ka wuce shekarun baya ina ji kamar so hudu ko biyar na zagaya a cikin biranen Nijar na ba matasa horo da waya kai bisa kan cewa mahimmanci su shiga siyasa tunda ɗazu na shi siyasa in ba ka yi shi ba shi yana yin ka to maimakon ya yi ka ya kamata ka shiga da kuzari da ƙarhi ka yi shi tunda in matasa yau sun yawa a cikin jami'unmu suna cikin eh, jami'oyin siyasa dole ne hakinsu hakin ba a cin haki. amma yau in an ka zo an ka ce an yi taro sai ka ga an ce ko an ce an samu eh, kudade ne na sa matasa aiki kamar yanzu in ɗauki al misali an ɗauki kuɗin kamar ce ki niger kasafin kuɗin na ƙasa yau an ka diba wai minister wanda ke kula da ba matasa aiki kuɗin da an ka keɓe mai bai huce ba bai kai ba eh, miliyan dubu kenan miliyar guda bai kai ba alhali ko kuɗaɗen da an ka lissafa sun huce miliyan dubu biyu da an kai to yau inda a ce cikin majalisar dokoki ko kuma cikin gwamnati akwai kamar matasa sun kahi yawa lokacin da ake wannan takarda za a ce kai a hattara wangan miliyar guda bai isa ba a ce an ba matasa <laughs> to shi ne ɗazu nake cewa matashi ba ko shekara arba'in mun kai gaba in dai ba mutane sun shiga siyasa sun shiga cikin jami'oyin kuma sun yi aiki sun yi kuzari lokacin da za a kasa a ce ga nasu su sa mutanen su to alhali lokacin nan kaɗai muke iya samu mu ce abin ga kan matsaloli wanda matasa suke fuskanta a kasar ga. ala dole sai sun kasance suna da takardu kuma ranar zaɓe su to su masu jiwa ta eh, kuma kun san harka ba ma ta zaɓe ba <laughs> yau in an ka ɗauka ko ma wa'anda ke zuwa zaɓe yau matashi sai ka ga an zo an baci jika biyu wani zo ka je ka yi min zaɓe alhali mutumin bai gaya ma ba in na ci zaɓe ga abin da zan yi ga abin da zan yi mm-hmm. to kuma ko ya gaya maka inda ya baka kuɗi ka karɓa to gobe baka da ƙarhin zo ka ce mai to wane ran nan ka ce min za ka yi kaza mm-hmm. ce maka zai yi ka ran nan na baka jika biyu to wannan cin hanci da rashawa da ke ciki matasa su ne sun ka ba da ƙari yau ma in ka zo kana musu zance sa ka yi hon ba ba mu jika ba mu zuwa to in dai ba mutane ba waye kai an kai a kwatanta musu wannan abin da ake abu ne wanda na eh, masihuwa ce a cikin ƙasar ga tunda dai ya yi zancen su aljeri yau in ka ɗauki aljeri mayor in dai an ka ga hanya ta wata uku ba gyara ta ba mutane na anguwa ke hutowa su ce mayar to amma in mayar ya baka jika ya baka jika biyu ko an baka dan atayi da sukari ka sha to baka da karhi gobe ko ma ya abin da wanda bai dace ba baka da karhin zakkuwa ka zo ka ce mai wane wanga abin da kai ba mu yarda shi mhm. to wannan shi ma yana kawo cikas abin ga wannan cin cin hanci da rashuwa a cikin siyasa zuwa ga matasa tunda su ne vulnerable ne wanda bai da aiki bai da komi eh, su ne ake ba kudi su je su alhali da kai zabe kai da mutunan babu contract gare kai saka kanin wala mm-hmm, mm-hmm. tunda zai doka kudi na ka zabe ne aha to shine ya kamata a bari bana wani irin kalubale ne ke tattare da matasan ƙasar Niger dangance da siyasa na farko shine rashin ilimi ko rashin ilimi shine ke kawo duk matsalolin da ni na telecol ko cikin maholci ba ka zo ka bani jika ka ce min zo yi maka zaɓe kenan in kana so in bi ka dole sai ka zo ka ce min siyasar ka ga abin da ta kumsa ga abin da kake so ka yi ma eh, al'umma gobe shine ke iya bani dama in ce na zaɓe jam'iyyar ga na zaɓe ta ita ne zan nije ma makoya mhm. to amma in dai ba a kawo eh, kan canji ba zuwa ga horo da ba da ilimi na matasa da wuya mu samu canji tunda yau in ka taima cikin ƙauyuka kana musu magana ka ce musu a ah, ka ku amshi kuɗin mutane sun zo sun mutu sa a ɗauke ka kamar mahaukaci ne wani mahaukaci wani zai zo ya ba mu jika mu ce ba mu amsa to wannan abu shine babban matsala ne na shine na rashin ilimi a sa matasa mana absolutely daina sa kuɗi a gaba su matsayin da suke da ga yayi wani zance da ke da muhimmanci kun san yau in kun ka ɗauki kasashe kewaye mhm. in ɗauki ghana ko rwanda yau ababe sun canza domin sun sa ƙarhin su bisa kan ilimi a ba matasa ilimi yau president de la republique yana kan zai fara vacances mhm. to gobe an ce za a yi konsai da minista sai ki ga an ɗauki ministrori sai sun ɗauki motoci fiye da ɗari a je ɗan daji a kashe kuɗin mai a kashe motoci a ba mutane kuɗi alhali ko yau ana zamne sai a je sal de conference kin conseil de ministre yana can ta hanyar eh, na'urori da abun da internet teleconference sai a yi conseil de ministre ba wanda ya tashi ya daga daga to wannan in dai ba matashi bane matasa sun kai yawa a cikin gwamnati ba wanda ke ce musu ya kamata a canza to wannan shi ni na ganin abu ne babban matsala ce kasashen mu ah. tunda demokradiya ba ta iya zuwa gaba in dai ba an ba ilimi da a shekara ta 2014 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar sun amince ma wata ayar doka da ke ba mata kishi goma sha biyar cikin ɗari na kujerun 'yan majalisa da kishi ishirin da biyar na mukammai wannan kuma bayan dai ƙungiyoyin matan kowa ya sani sun yi gwagwarmaya tukuru tare da hukumomi a ɓangaren matasa har yanzu dai babu wani kaso da aka ce gashi da kamaimai na matasa ne ya kuke shi da wani al'amarin gaskiya ba mu jin daɗi kwarai ba sau ba mu ba mu hangen abin da ake ba wasu dan ba a ba amma mun ba mu shin daɗi kamar ba abin ba mu ce abin da ake ba mata yan majalisa ko kuma cikin gwamnati ba mu kushe mashi amma ba mu shin daɗi mu a matsayin mu na matasa a ce mu ma ba mu da kaso cikin majalisa ko kuma alhali kuma kowa yawa yanzu ku ɗauka kan muhara kin jaddada cewa kamar kishi talatin da biyar tun da aka fara demokarasi Nijar misali doka 23 da zo yanzu matashi nawa ne zamna su ma kamar me ake cin aksidan ke zuwa wai ba wai a'a matashi bane aka sa gaba ya je ya tara mutane ya yi kamfani ya gaya mutane shi in yi aka zaɓe shi dan majalisa ga abin da za yi ya dau a zo majalisa a'a aka sari wani baban shi ne ya je kamfani ya ci deputy sai ya ci a shi ba zuwa sai sa shi har yan katuran set an yi deputy su biyu guda yan agri sai guda yan nan mara kwa sai wangaran sifilan ɗin kasu mutane mm. kun gani to duka wani abubuwan yana ci mutuncin ƙwarya ya kamata a ce matasa kamar yadda abokina ne bana ya ce dole sai matasa sai mun tashi mun kama shiki abin da ke damu mu nan ne ne matsala mhm. eh, in ba mu da matsali. matsale mu ma kankanmu za mu samu wannan kasan kiran su mata ne suka yi lokacin nan ai katon onzen suka hito suka aka ta gona da su mhm, mhm. sun ga an zo ban taron kasa babu mata wannan wannan abin da suka yi shine tun daga wani lokaci aka ce to daga yau eh, mata a majalisa kaza za a basu cikin gwamnati kaza su sun shiga gaba mu kuma in matasan sai mu koma lokacin suka shiga gaba suka yi abin mu sai muka tsaya baya mu. to shi ne yasa mu wani abu ba da muna ji da shi ba wataƙila ko kanku ne bai haɗu ba shi yasa to shi ni da ni ce kamar aka ce matasa kwa ba a yi tunanin wasu jam'iyya kuma gaskiya ba in aka yi ce kamar abu ne na matashi a mance da wani dan tarayya ne wannan wannan dan lumana wannan MNC sani. ni ga tunani na in dai ana son a ci gaba wani abu sai an bar shi Allah shin aka ƙara wannan kokowai abin da muke nema muka same shi kowane matashi sai koma jami'a shi kuma can ya shiga yakin siyasa na jami'a shi wannan haka ne in kuma ma cikin jami'a shi ne ya zama to yakin ne iri ɗaya ne ake yi na dai cigaba matasa matasa su samu incin kansu to shine kamata mi bana yanzu a ganin ku a yadda siyasa ta yi kaka gida cikin matasa a yadda shugabannin siyasa ke unhwani da matasa ko da yaushe shin yana yiwuwa a ce kowa ya aji siyasa ya zo a haɗa kai don wata kokowa to kun san eh, ɗazu abin ga zancen da kun kai lokacin da mata sun kai ma ga conference national lokacin nan mun fara siyasa kenan kenan kama a ce buwa sakankanin ƙungiyoyin mata bai isa ba ya hana su su yi gogorma amma in tuna da cewa lokacin tanja mamadu lokacin nan an ka samu luwa bisa kota mhm. tun da dai lokacin nan ma mata sun haɗa kansu sun yi gwagwarmaya sun ce dole sai an ba su kota Nijar an ka ba su. To wajen matasa lokacin da an ka fara ganewa cewa ya kamata a yi wannan gwagwarmaya lokacin nan siyasa ta shiga kwarai a cikin ƙasar ga. Da wuya a samu haɗin kai in dai ba wa'anda suke shugabannin abin ga matasa ba su sun kai nazari sun ka ce ya kamata mu haɗa kanmu wannan kuma da wuya tun da yau an gani na zamna bisa kan teburi tare da 'yan pendes kaga wani ya komo a can wajen manyan Elwana a ce kai an gaba na yana reunion tare da pendes tarayya to wannan da wuya yau amma wanda ya kamata su yi gwagwarmayan nan su ne ba su kama su ba tunda yau ai akwai kungiya wadda take kula da ta kumshi duk matasan kasar da ake cewa ma conseil national de la jeunesse mhm. to ita ke da nauyi ta haɗa duk ƙungiyoyin horon hula wa'anda ke kula da matasa a ce an yi gwagwarmayar nan lokacin nan dole ni a cikin jami'a ta mm, mm, mm. sai in huto in shiga cikin wannan gwagwarmaya abin bai kamun cikas a cikin jami'a amma su wa'annan ne su ne sun kamance da aikinsu ncng da wa'ansu ƙungiyoyin wuraren hula wanda ke kula da matasa sai dai a je wajen nasaru a amshi kuɗi a zo a sayi motoci a gina gidaje a mance da cewa aikin da ya kawo su can shine na su yi gwagwarmaya a kwato ma matasa incinsu to wannan abin ba a kan murera ta ba kan wa'annan kungiyoyin nan na wuraren hula su sun ya kamata su haɗa kansu ce kama ce su kama gwagwarmaya dole mun ba su goyon bayan matashin da ke cikin jami'in siyasa amma mu da kanmu wannan ba abu bane da ya rataya wuyan mu gode bana mm, mm, domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da matasa ke fama da shi shugaban ƙasa alhaji muhammadu isufu ya yi alkawalin ƙirƙiro ayyuka dubu hamsin ga matasa a kowace shekara yau shekaru takwas da yin wannan furcin shin ina ka kwana kan wannan batu muhammad sani to alhamdulillah shi wanga bayani shugaban ƙasa yi tun 2011 to mutane yawanci sai suna kama kawo cikas sai ana gama kama irin ah, rikartaman da ake yi ciki funkusan public da irin wanga wanda ake yi na dubu hamsin nan shi wanga ana ana mahimma da haka na shekara kamar shi in ka ce za ka fara abu to ka fara da daidai kima yana iya ɗaukar mutum dubu hamsin aiki kana iya ka ɗauki dubu sattin ko saba'in ko dubu ɗari ba dan fiye da haka na da shekara ana ɗaukar mutane kamar wanda suka yi haka to amma mutane in aka ce dubu hamsin sai su diban function public shi kuma function public shi kuma wannan daban yake amma eh, hawa da in ce muku kama wanga bayan da shugaban kasa ya yi mhm. haka ne duk shekara ana ɗaukar mutane iya da haka nan ba kuna da tabbacin wannan a muna da tabbacin wannan kwarai mhm. ma saboda ba ni cikin mutanen da ke zuwa su yi zanne suna ta ganin abubuwan da ba haka nan ba ne kamar in ban san abu ba ina zuwa kamar wurin da ake kula da wanga amma sai in shi in tamba in ce yaya ne abin yake a yi rubuta ka gani mhm. wannan na tabbatar cewa kawai haka ne <laughs> bana a bangaren naku ya hu gani kan wannan furicin eh, nan mu a ganin mu kun san kakan da ya gaye shi ne dazu yau in an ka tambayi dan fayan da ya sai ya ce maka wannan furcin da ya yi an huce ma shi haka da ya ce mama sai tunda su a ganin su an ka dauki kamar yau in ana kwalta ko ana pon mutanen da ake ɗauka aiki na wata uku ko wata hudu mhm. ya kamata a lissafa su a cikin aikin da gwamnati ta samu eh, matashi to lalle aiki ne suna da gaskiya kuma ba su da gaskiya wani fanni tun mhm. aiki ne amma aiki ya kamata a lissafa shi ba aiki ne ba na wata uku ko ta kamata ya yi tun da yanka ce amfulwa ba a ce ba amfulwa temporaire mhm. ga ganin mutane abu ne da an sa ka aiki hal ka rita ko kuma allah ya ka. an dauke ka aiki ne eh, an raba ka da zaman zaman tasha to abin da ni na gani eh, ya hana shugaban kasa kama wannan kama a ce ya cika alkawalin nan da ya dauka lalle ya yi ya yi kokarin shi amma kokarin nan da ya yi na ganin cewa tun da kuna jin kaji an kai lissafi mutanen da an ka dauka a function public suna da yawa mhm. wannan kokari ne da ya yi amma nan da an ka mance gwamnati ba su ba ba su taya shi ba aiki shine na gani cikin kasa function public ba ita ce ba ke ba mutane aiki abin da ya ba mutane aiki shine wanda ke sektor mai zaman kanshi da ake ce ma sektor prive to a ƙasar ga sai an ka ba an ka murkusa sektor prive tunda shaka a ne da an ka ɗauki luwa da finance take kawo sabbin lanho empo da tax a cikin ƙasa wannan abun bai ba nijar dama ba a ce mutane sun yi creating entreprise yawan an ka ɗauki tun lokacin da muhammadu isu ya ɗauki iko alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yau ya an ka ɗauki babban kama a ce eh, societe wadda an ka ƙirƙiro ƙasar gaba su huce biyar alhali kuwa su ne ya kamata a ba ƙarhi tunda suna ke iya ɗaukan mutane dubbai su ba su aiki to a cikin lokacin nan ban mu mancewa kuma akwai abubuwa da sun ka abku wanda ba da son gwamnati ba ne tunda kun san proje ki muraren da an ka so a kafa proje ne wanda ke da muhimmanci kuma an ka zo sai an ka rushe wannan societe wa'ancan societe akwai wa'anda sun ka rihe ba don gwamnati ba don aikin da suke yi bai da mahimmanci a turai kama ce an bar sayan abun ga kama a rivaye me ni a gani na kamata ya yi gwamnati ta ba sektor prive karhi a ba mutane jari wannan minister kinan da yake kula da entrepreneurial na matasa ya kamata a bashi karhi a bashi miliyar da ya huce dari a ce ya taimaka ma matasa kirkiro sabbin entreprise tunda wannan ne ke ba mutane aiki cikin ƙasa ba gwamnati ba. Mun gode bana. Mamman sani kaman a ganinku baya ga wannan matsalolin kuka bayyana muna wani iri ne matsaloli kuma da matasa suke cin karo da su a nan cikin ƙasa. bancin da matsaloli ya haka wanda ka bayyana bangaren siyasa bangaren siyasa mm-hmm. to bancin matsaloli na bangaren siyasa abinda matsalar kuma matasa ke fuskanta kamar abinda zuma kalizance ne wurin aiki mm-hmm. saboda kamar da ya gace za ni ba shi faran transatlantic mutum dubu talatin da bakwai aka dauka kusan public shugaban kasa ya bakin kokarin shi haka ne amma in ba kamfanoni masu zaman kansu ba suka zo mm-hmm. suka kawo aiki suka ɗauki mutane du mutane ke fungusan public sai a kamar ba ba ba a wani parce wanda ke can suna aiki wanda ke nan ba su komai sun yi siyawa to kamar abin da matasa ke fuskanta ne wannan rashin aiki yanzu wasu matasan sun so maganewa sun daina jira har gwamnati ya zo ya musu hmm. sun so kirkirwa da kansu sa'o'i eh. a wannan fannin me ya kamata kake ganin gwamnati ya yi ma matasan wanda ba su tsaya jiran siya ba su aiki ba sa iya kirwa da kansu tallafi ya kamata ya musu ya kamata a ce ya tallafa musu ko ba gaskiya kamar yanzu ya kawo eh, kaɗin ministar ɗin nan mhm. wadda ita da aka ta da masu saboda saboda eh, matasa masu duk matashin da ya karatu bai tsaya shirin gwamnati ba sai ya kirkiro fasa a shi wani abu daban to ya kamata a ce gwamnati ya tallafa mashi wannan abin da ake ne za ya sa wasu matasan sai ce bari ni ma in yi kamar yadda ya ba da example kamar su Ghana kamar su Rwanda wannan ai haka ne mu muna kishin wani abun saboda mai ba nizami mai amma kuma dole ba ba dan muna son su ne ba dole sai mu ba da misali saman su saboda abubuwan da su suka yi ne kuma suka samu cigaba a cikin horon da kuke ma matasan ku na bangaren jam'iyyar ta shin kuna kamsu irin wannan misalan sosai ma ni ina ma cikin kumitan ni nake muku magana ina ma cikin kumitan na muke kwatanta mutane mu waye masa kansu ya kamata a ce sun tashi tsaye ba ka karatu ka ce ka tsaje ran gwamnati Nijar ne kawai ake haka na in kai karatu yana da kyau gwamnati ya dauki yawan ka. Eh, wasu kasashe ma daga sai ne da ka samu bak shikenan university kai ke dauka makan kalmi to yanzu da haka nan dai kada ran kada han tun daga premier har zuwa license yanzu gwamnati na dan kamawa to in yayi wannan bakin shi kokari in bai bukaci mutane bai dauke su function public to mu matasa ya kamata a ce sai mu ma mu nemi wani abu na yi paske muka ce mu zamuna haka nan sai mutsa jiran gwamnati to lokaci gwamnati ya goyon mu kidan mutane ke da ba a ɗauka kowa shi da mu a cikin namu ta haya kullum muna kwanta matasa ga abin da kamata a yi to madalla ina ganin cewa ma da lokacin da aka haɗi ba muna ya kusa zuwa ƙarshe shin a ganin ku me kuke ganin cewa idan an yi matasa za su dara wato yaya ne ya kamata a yi don bukatun na matasa su samu shiga a dama da su cikin al'amuran gaban kasa ganin cewa sun kwashe hiyar da kishi 65 cikin 100 na al'ummar kasa gaba ki daya. ni a gani na na horo ne ya kamata a bakari ilimi a sasu lakwal kuma su tsaya a cikin lakwal su yi karatu na biyu abun ga matasa su bar sa cikin kansu dole in ka karatu sai ka yi aikin boko tunda yau an gane da cewa kana iya karatun durwa loya ka zama loya ka je ka kama gandari ka yi noma kuma ka samu albarkacin noman nan hiye da ma inda cikin aikin boko kake kamata ya yi mutane su wa kansu da zaman abun ga birni ba dole bana ana iya komawa daji a kama aiki noma tun da yau kowa ya tabbatar da cewa wannan noma in ba shi ba an ka ba karhi a ƙasar ga ban mu samun ci gaba yau kiwo da da elevage su ne abin ga karhin niger in ba can ba an ka koma matasa maimakon mutum ya zo nan yana zama yana shan shayi in ya koma ya dan jardan kinshi yana sa moranga bai rasa kudin da zai kashewa bai rasa abin yi Koma ya karatu ne yalla abun karatun da ya ma sai ya bashi daman ya samu ci gaba cikin aikin nan da yake yi mm-hmm. to wannan na sana'a a kama sana'a kuma a shiga cikin siyasa a ganar da cewa in ba kai siyasa ba siyasa ke yi tunda ita tana kula da kai ta kai ka gaba ko ta maida ka baya to ni a gani na kuma sai gwamnati ta sa hannunta a daina ayyukan nan da ke sa matasa koma baya kama a ce shan kwaya da wani banditism kama a ce a yaƙe su tunda yaro matashi bai ganin abin gaban shi eh, akwai wata ran da bai ganin shi gwamnati ya kamata ya zama uban shi hmm. ya yi hangen nesa ya ga abin da yake yin yana bisa hanya to in dai gwamnatinmu ya yi wannan ni ina imanin cewa kasashen nan da muke gai kamar su ghana su rwanda kan nan kan shekara goma muna iya cin musu tunda su ma daga can daga nan da muke yau sun ka hudu amma tashi sun ka yi sun ka yaƙi wa'annan matsaloli da mun ka lissafa ɗazu su ne ina ji mafutan kenan zuwa ga ƙasanmu tun da ƙasanmu ta kumshi matasa da yawa ɗari bisa ɗari mun ka ce biyar. mun gode bana mice ce shawarar ku mun sani kada ni kama abin da abokin muhawara ta ibrahim bane gai mhm. na farko dai horo a ba matasa horo na biyu aka ba su horo ba sai ka tsaka ka ce ka ma gwamnati aiki ba gaskiya ne wannan ka je yau duk kasashen da suka ci gaba da noma suka fara wato su fi sansa alimantar shi yana cikin lezan jikatar na horko na ci gaba in ba ku koshi ba ba ku iya tunanin wani abu daban to kuma duk kasashen da suka ci gaba matasa ne suka shiga gaba suka yi wani abubuwa kenan ni abin da zani cewa a ba matasa horo matasa suka ilimi sai na aikin yi wanda su koma gona yadda ya ce wannan gaskiya ne duk mutum wanda ke nazari haka za mu bayani wannan siyasa kina mu 'yan siyasa ne matasa 'yan siyasa za mu ci gaba da kwatanta matasa su shiga su yi siyasa saboda abin da kuke so in ba ku shiga siyasa ba kuka shiga gaban abin baiwa ne ku samu sauyi in muka shiga gaba daya ya zama to da mu ake yi zan mu sauya abin eh, to shine ya kamata a ce matasa sun yi muke fatan kuma mu dai mun gaskiya mun gane to sauran kan mu matasa muna son su ma su gane haka Allah ya sa haka nan mun gode sosai nan dai muka zo karshen muhawarar ta studio Kalangu ta yau wadda ta yi wato tsokaci kan damawa da matasa a cikin al'amuran siyasa wato a nan jamhuriyar Nijar kalubale da kuma matsaloli da matasan suke fuskanta sannan kuma da hanyoyin da ya kamata a ce an samu mafita kan wannan al'amarin kun saurare mu da bana Ibrahim na biro na kotun koli na jam'iyyar Lumana Afirka afirka sannan kuma akwai muhammad sani kada shi kuma wanda yake a nan jam'iyya ta Bendes tarayya musamman ma a bangaren matasa cewa da ogt ni hawa usman nake muku sallama akan inji sare mu tare da ban hannu isa lawali sai wani lokaci insha Allah.